alaikum Firdausi. Kin san cewa dai tun ɗazu na shirya kuma ke nake jira. Amma kin danan kin zo kin zauna. Me yasa haka? To me kake so in maka na riga na sallame ka. Idan ba kika ce kin sallame ni sai a ɗauka cewa dukkanin wata bukata ta kin sallame ta sanin kanki ne tun asuba na tashi kuma nake ta miki magana tun kafin aure na rike ba abin da ban gaya miki ba ni matukar na tashi da awa daya ina da bukatar in karya amma har yanzu babu abin da na saka a cikina cikina na ta min kugi tun da zai ke min kara kuma na yi tsammanin cewa da kika zo nan din tukar da kika zo min kenan na fito din da ya kamata na kin ajiye ma abinci ban kin ajiye ba ba ki ana na riga na faɗa maka ba na jin daɗi na shiga kicin ɗin nan wari-wari yake mu inda za ka dafa maka kawo min ina so Fidosi har da cewa shari'a ba ta yi doka akan cewa wajibi ne mace ta yi mijinta yirki ba amma wata al'ada ce mai kyau da muka sananta kanmu kuma hakan eh, sani ne kaddara ce na iya girki a matsayin ki na mace ya kamata a ce kin fi ni iyawa to in dai ko a ce akwai kyautatawa in dai nima ko yaya in ne miki wani abu da nake faranta miki rai ya kamata nima a ce kin kyautata mu bai kyauta a ce a matsayina na magidanci ba ni da amincin da zan samu abin da nake so a cikin gidana ba hasina ne ma a wani guri ya kamata ki dube ni da haka nima ki taimake ni zan ji daɗi in kai za ka dafa maka kamin yanzu haka ina so kai haƙuri kawai shikenan na gode a takaice dai ba zan samu abin da nake nema ba na riga na maka bayani shikenan Allah ya baki lafiya Allah ya sauya ni zan fita verdade Gaskiya ne babu wani matsala kin san mu idan akan business ne to fa ba wasa in dai maganar kuɗi ce. Allah da gaske nake gaya miki. <laughs> Hajjaji hajjaji. To shi kenan babu matsala. Haka ɗin zaɓi. Na ma tura musu tuni kaya kawai nake jira su shigo. Hmm. Yauwa, hajiya ɗan tsawayenki Kin ga wayan hajiya da ne yake shigowa. yau wato bari in taka a'a hajiya ta ikon Allah a kayan har sun sauka kenan to alhamdulillahi alhamdulillahi to shikenan bari in yi wa ɗan lami waya sai su je su ɗauka su sa su a sto kawai bari in kira ɗan lami yawwa to shikenan hajjaji godiya nake ikon Allah yawwa hajiya ina zuwa hello ɗan lami kana ji na yauwa maza ka hanzarta da motan nan ka je gidan hajiya lababatu a ɗauki kayan nan a je a shigar da su Yau yauwa maza ka yi sauri ka hanzarta yauwa to shi kenan mhm. ina jin ka. dama tun da tashi daga baccin nan na ji ciki na kamar an mun yasa kamar an mun sata to shine <laughs> nake so dan bani wani abu dan je ko dan biredi ne in samu haba dan marka wai kai wani irin ciki ne da kai ne haka daga bacci sai tashi sai a ce abinci abin da kake yi fa ya fara yin yawa ja tsan yanayi hm, haka dai kullum ka buga dubu ɗaya je ka siya Allah ƙara lafiya a jiya. Amin. Haka dai. Anti Binta. Kin yi kyau gaskiya. Ha dan Allah. Na rantsi kin haɗu Anti Binta. Sosai. Ke kin ganki? <laughs> Eh. yanzu dai zauna mu bayani zauna. Mu zauna. Ya Allah, bismillahi ya Allah Anti Binta. Kin haɗu ba. Eh, sosai. an cin kwakwa sirrin ne hmm, Wallahi ba komai. Yana nan dai ana ta fafatawa sai a hankali. Ye? Nana ina ta fafatawa ina ta Na ga kin ƙara kyau kin yi fresh wannan mata. Wallahi kina jin daɗin ki. A hakan? Wallahi talla fa. To na gode tun da kin ce an ji binta. Biya aka yi ne. Na haɗu da mutumin naki a waje zan shigo shi kuma zai fita. Amma na ga kamar da yi yanayin shi duk sai a hankali da fatan dai lafiya. Ce mishi ne ba na jin daɗi. Ba kya jin daɗi. To anti binta ya zo ya same ni ina zo ne wai in je in dora mishi abinci in zo in yi waye waye bai breakfast ba bai waye ba na ce mishi ba na jin daɗi. Ce mishi ban jin daɗi gaskiya ya yi haƙuri. Ya gode Allah ma da ya aure ni har na shigo gidansa. Ke raba kanki. wallahi wallahi ki raba kanki da wannan ta ke kin sani yanzu yadda maza ke wahala kowace mace adana mijinta take ta rike shi kam ke kin samu wannan mm, ba a cewa komai ki dinga wannan sake mazan yanzu ne anti binta sai da hakan in baka musu hakan wallahi tallahi sai su gasa miki gujiya a hannu aya a hannu ke ba fa a haka raba kanki da wannan rayuwa wallahi kin ga mun neman mijin nan nake ido rufe wannan fente-fenten da kwalgen da ya ga ina yi wallahi don su da ke yi amma duk wanda ya zo sai ki gaya. da sai ya kuma ce a uzu billahi wallahi ki rike kayan ki gamgam wallahi ke wallahi ina ja miki kunni ke kin ganda kika kyau a cikin gidan nan kina neman ki jasa wa ki tashin hankali ba za ki gane ba ne hmm. mazan nan sai da haka kin karo wulakanci sai da haka fa ke ma kanki dai kawai dai wallahi kin karo wulakanci ni dai wallahi kin san wallahi dan ina son ki ni ma zan baki shawara da ban son ki wallahi ba zan ce miki kula da shi ba amma saboda ina son ki kuma ƴan uwata ce ke kuma ina jin ki a raina ina ƙaunar ki wallahi shi yasa nake baki wani in ba ka da barin ki zan ki fito ki ga kwakwan da muke ci mu ci shi tare da ni yake amma saboda ƙaunar da nake yi, wannan jajjajjajjin da kika kin ba na son ki dishashi ni foundation ne wallahi an cikinta kina cewa ya foundation kin kai kyau fa kin haɗu fa kin ga kayan jikin ki ne <laughs> ni dai na gaya maki na gaya miki ki ba a hankali ki ba a hankali ki ɗallaba ɗan kayan ki in ba haka ba hmm, hmm, na tausaya maki wallahi kin san dai kafin a zo wannan unguwar ta ko me mutum ya zuba a cikin shi kafin ya zo nan ya gama zazzagewa yanzu dai kina so ki faɗa min dai kina jin yunwa na je hmm. to ai kin san ba a rasa nono a riga hmm. ke ma kin sani saboda haka tashi zaki yanzu mu da ni da ke mu je ki zaɓi duk irin abin da kike so a kicin akwai Ko tashi mu je akwai ko duk abin da kike bukata ba da Allah tashi mu je ai daga gani da alama wannan kulkul to dama abin da ya sa na ce bari in zo gida in same ki yana da kyau in zo mu yi magana saboda kin ga dai yanzu passport ɗinki ya zama ready <laughs> passport ɗinki ya zama ready yana da kyau mu na shiga Dubai din eh to na ga cewar yana da kyau a zo eh, in same ki mu zauna mu yi magana saboda mu je Dubai din da magana ɗaya. Gaskiya ne wannan. Eh kin ga abokan business nan da zamu kai musu goal din nan mu je musu da farashi ɗaya. Idan aka samu farashi na wani yayi sama na wani yayi ƙasa sai mu samu matsala. Eh to shine dalilin da yasa da mana siyan biyo ki gida mu tattauna. To shikenan babu matsala. Ka san mu idan harkan business ne to a koda yaushe a shirye miki, ba dai passport yayi ready ba to ai alhamdulillah sai dai ban tambaye ka ba kuma jirgin na karfe nawa ne za mu bi karfe hudu da rabi ok hudu da rabi to kenan babu matsala alhaji ai yanzu nan zan fara kintsa tsama saboda tafiya ce mai nisa ai <laughs> akwai abubuwan da za a nan sai mai waya to shikenan eh. ba matsala Anti Binta. Oh. Kun Na dawo. Yana ina. Ya haƙuri na dai kusan gamawa yanzu nan an jima nan an kawo miki. Hmm. Wallahi yunwa nake ji kin zo kin haɗa ni da wannan shayin sai fama nake da shi. Ni fa dole yasa nake shan wannan shayin dan dai ko ban san ɓata miki rai. Amma wallahi tallahi na. Dai. Anti Binta na ga shayin nake kika ce in kawo miki. Hmm. Har kwai na ce zan soya miki. kika ce a'a kin ga kaji kaji ke bukata a dafa miki a'a ke ba kika ce min ko ake bani kwai na ce miki me zan yi da kwai na buɗe fridge ki na ga lafiyayyen kaji me zan ci da kwai da ya ce kan zai samu sun kajin nan da yi kazan ma ya kusan sauka ki kwantar da hankalinki to shi nan ba da ba na jinki har yanzu kina nan da zakin girkin nan ko Masha Allah, to me labari? Anti Binta, mm. shawara nake neman a wurin ki fa. To, shawara? To, kwarai ma kuwa. Ya mu wani irin shawara ne ina sauraron ki. Shawara ce akan zamantakewa aure na da mijina. <laughs> Zamantakewa auren ki da mijinki? Sosai. Idan fitsari banza ne, <laughs> kaza ta yi mana. idan kura na maganin zawo taimakanta mana ke idan na san yadda zamantakewan aure yake za ki ganna a nan da ba yanzu ina can cikin gidana ni ma na riƙe na yi da mijina ba ta ina ba zabara za ta ba wa mata aure shawara kan zamantakewar aure ba zai yiwu ba gani ne anti mu an samu daga ciki ya rufe ku ne kuke dan zazzagayawa a waje kuna ganin abubuwan da ke faruwa shi yasa ne nemi shawaran ku na gane inda kika dosa to kawai wannan ya burge ki wallahi duk ƙarya ne ko wallahi wallahi duk gaibi ne ƙarya ne wallahi babu komai cikinsa face wahala da ƙarya da barazana da yaudara. Ni na gani na wallahi akwai damuwa fa wallahi dan ma ina son ki ne nake baki shawarar nan da ban son ki barin ki zan yi ki fito ki zo ki ga fafata wanda ake yi wallahi ana cin kwakwa ya uwa Allah anti binta wallahi ki dai ya hakuri ki zauna a dakin ki shawarar da zan baki kenan shi ma fa in kin dauka ko ki dauka ba <laughs> saboda wallahi babu wacce za ta samu wannan fiyayyen namijin ta dinga wasa da shi ki wasa da daman ki ki zauna a cikin gidan ki ki rufa wa kanki asiri in wata ta samu irin haka ke a kike gani ga wanka ga idan wannan ce komai ba amma kin fi ni sani ni dai kawai na dai gaya miki da yake rike mijinki kuma kin ki la ki gani a kwanan abincinki fatan kina ganewa ba kina ta wani Kina mai da numfashi kina kina fahimta na ko ba ki fahimta na? Ina fahimtar ki. He, ina wasa da damar ki fa. In yanzu ta ta dinga bashi breakfast fa ke kina nan kin na ci kina koshi kina wallahi kafin ki san me an yi wub da mijinki. Wallahi ki kiyaye ki rike shi kamkam. In ba ka sai dai ki ji sa <laughs> wallahi ki kiyaye. Sai ki dubo mu. Bari in je in kawo ya kusan nuna yanzu nan zan je in duba na A'a ki dai juyo min abu na an samu. Yanzu yanzu zan je in Ci wannan kajin ne yadda rayuwa ta ke so. Ita wannan yarinya akwai shirme. Samun lafiyayyen gida irin haka? Ina na wani tashin kamshi ni ban ma san daga ina kanshin nan ke busowa ba ga wani sanyi na alfarma. Ga lafiyayyen miji ga fridge tula-tulan kaji. amma har yana da dinga wannan shirman jin da ta yi ja na kusan san muka kawo ta gidan nan ko ina kasussuwa ta yi ja wadda ta yi kyau na yarinyar nan ta ba a hankali kai ka gida mai kyau ga lafiyayyen miji ga kuɗi kina wasa kike ba a hankali za mu koya miki hankali ina jin kai haka yi kuma ito dama hajiya saboda yanayin al'amuranki ba sa sawa ki dan samu zama a gida ba ko da yaushe kenan ba tunda al'amuran kasuwancinki sun yi yawa to shine ni kuma kin ga in na tashi kan dan nema abinci kuma in ban samu ba akwai matsala hajiya to nan kuma unguwar ba unguwa ce ta irin talakawa haka da za a samu dan masu sai da abinci wallantana an samu na siya ba abinci kuma abincin siyarwa zaka siya ka ci la ilaha illallah duk wannan kokarin da nake yi so kake yi a gagazawa ta a ganka ka fita siyan abinci me ya kawo wannan magana kuma ai hajiya kin san na tashi ne ban samu abinci ba akwai matsala kuma ba abin da na iya dafawa da dai na san ciwar komai na abinci babu wani nau'in kayan abinci da babu a gidan nan to dafawa ita ce matsala saboda ba in dai na san cewar gidan nan babu wani abu na nau'in abinci da aka rasa to girkawar ita ce matsala kuma shayi ne ne kawai na iya dafawa shi kuma kin gaba abu ne wanda za a ce za a darfafe shi ko da yaushe ba ba zai kosar ba taliyar yan yaran nan ma wani lokacin na dafa sai ki ga ta kwabe kuma shine matsalar ta hajiya. To yanzu dai shi kenan, Na gane inda ka dosa. Yanzu nan Zaliha za ta zo ƙawata. Zan yi mata magana ta nemo mun mai aiki. Saboda duba ka ga falon nan ma gaba ɗaya yanzu ba gogewa kake yi ba. Kullum in ka fara sai ka ajiye. Zan sa ta nemo mun mai aiki. Ta dinga yi maka girkin kuma sauran aikace-aikacen gidan tun da ka gaza. Sai ita ta dinga kamawa tana yi. Ai hajiya kin san yanayin ne wani lokacin da na ɗan fara kaɗe kujerun nan ma saboda in babu abincin sai in ji din na gaji shi yasa <laughs> sai kuma mm, sabulun wanka ne shi ma ya kare ka san dai duk abin da kake so a gidan nan akwai shi sabulun wankan ka shiga ɗaki cikin durowa na ka duba jiya na sa komai an ka saboda na san dole za ka buƙaci wani abu to shi na hajja to <laughs> na gode yanzu idan zalihat ta zo aka kawo maka mai aiki hakan ya yi maka? dole ne ne miki jinjira hajiya jaja jaja ya rike sabulun wanka ma ta jira yi komai jira yake ko kunya baya ne hajiya hajiya hajiya ni kam Allah ya baka na dan abin da nake yi maka komai yake sai dai yayi zaune kai kai masa ba akwai gaciya a ciki ah, Sannu da dawowa, dawo lafiya. Yau sannu. Wallahi ban tafi yanzu nake so nake shishiryawa. Lalle ka. Wallahi ko. Ina ta zuci zuci ni ma in samu da kinkin za. Har ba ma ba ya shi jikina. Na ci abinci ne wallahi ke na dan kinkin tsa. Nake shishiryawa da ma nake shirin ina son na tafi. Sai gashi kuma ka shigo gashi kuma ka zo ni kuma zan tafi. Wallahi kuma na so mu ɗan tattauna. Ka san ni? akwai maganganu da ya kamata mu yi da ni da kai ka gane to ya abubuwa ya jikin na ta lafiya dai ko ciki lafiya kalau lafiya kalau take kawai abubuwan mu ne na mata yau da gobe ba girkin ne dai kawai na ta kai ba ta so ba ta so <laughs> shi ne dai wani wani abu ne amma na mata bayani za ta gyara rana ne akwai maganganu da nake so mu da ni da kai saboda na so cikin gidanka na ɗauka komai lafiya amma da na so, sai na ga akwai matsaloli manya-manya akwai abubuwan da ke buƙatar gyara saboda a yanda kake haka da kuɗinka da lafiyanka bai kamata a ce kana fuskantar irin wannan matsalolin ba gaskiya ne akwai matsaloli sosai yanzu kin ga na kasa gane kan yariya nan daga lokacin da na aure ta zuwa yanzu abubuwan suna ba ni mamaki sai ka kamar wani irin wanda aka yi wa dole haka dai kin zan fita haka dai zan je na dawo kowa ina da shi a cikin gidan nan na rasa ni na rage ta da shi take to dana abubuwa <laughs> ka san mm. da ka samu damuwa gara ita ta samu saboda ban san da kanka cikin matsala ban san da kanka cikin damuwa ina yin ka wallahi tallahi amma ba damuwa gashi dare yayi na so mu zauna mu tattauna maganganu akan wa'annan matsalolin da ke faruwa ina ganin ai in ba damuwa me zai hana yanzu in rage miki hanya yanzu so sai mu rage da zamu miki aji ali aji ali kenan <laughs> wallahi wallahi zan so haka amma wallahi dan ka kai za a samu matsala <laughs> da akwai damuwa ba za dai ka gane ba wanda ya shiga daga cikin jin dauko da kakato shi amma akwai maganganu ba ni lokaci mu sauna mu samu tattauna maganganu da kai samun da makiya a tushe da dama sai a a ji a ji kanon bana kai sefi saboda akwai maganganu wallahi sosai da kai ma za ka ji daɗin su an san kana samun damuwa amma ka faci mun bayani ba saboda ka san in kana ana so a kinsa gida ba a to da to ne yau kai ba ja bakin ka kai ka ɗinke ɗin kum ali Ni ban san ya shigo ba. Ke ba ki ji ƙaran ƙofa ba bari ki je ki mai sanne da zuwa? Ban ci komai ba ne. hankali. Kin ga yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake gaya miki. Kin ga ko shigowa wannan ɗakin da kika yi da ni wallahi tallahi bai kamata ba. ɗaya daga cikin ɗabi'un kirki na mata aure ta shigo da mace har cikin ɗakin da mijinta yake kwanciya wallahi wallahi bai kamata ba Allah ki gyara ni dai a shawarce ki gyara kin fahimce ni ni yanzu wallahi kin ga sauri nake in samu tafi kin ga ya zo bin san mu zo kuma mu yi kacibus da shi mu haɗu kin ga duk ba daɗi ƙarshe kuma kin ga ba mayafi jikina kin fahimce ni a dinga kiyayewa yanzu je ya ɗauko min mayafi na ga na in samu in tafi kafin mu yi ido huɗu da mijinki a haka ya kamata in samu lallaba na tafiya ta gida kin gane duk abubuwan da yake gaya maki na gane duka na a dai ko za ki ci sai ki samu ki ki mai sanar da zuwa ki bashi abinci to

da halayya irin ta 'yar an tubinta da ba haka ba ban gane da ba haka ba hmm? Mairo kina ji na? Ina ji jiya. Abin da yasa na tara ku anan gaba ɗayan ku. Kun ga dai zan yi tafiya. Zan je Dubai. Kana ji dan marka? Ga me ranar za ta dinga yi maka girki. Da dan abin da ba a rasa ba ɗan goge-gogen cikin gida duk za ta yi maka. Mera kina ji? A rana za ki dinga dafa masa abinci sau uku. baya ga so uku bana so a ƙara dafa mai abinci saboda kin san yana da matsala ne shi ta yawan cin abinci to hajiya amma ina ga idan za ta dafa na kowane lokaci ta dan dinga safawa kamar na safa haka ta dan ƙara kafin zuwa na ranar ko ta ƙara kuma a ni so nawa ake cin abinci in ba so uku ba kina ji na mero daga sau ukun nan da na ce a dafa kar a sake dora abinci bayan wannan ina ji hajiya saboda kin gani yanzu nan zan wuce jira nake karfe hudu ta yi zan je airport saboda yau ne ranar tafiya na to hajiya <clears throat> sai kuma dan kuɗin kashewa tunda kin san aljiwan na ba komai kuma zan dan buƙaci in siyi wani abu ko da katin waya ne to na taɓa yin tafiya ne ban ban maka na kashewa ba duk tafiyar da zan yi ai dama na san da wannan zan baka ba sai ka yi min tuni ba ai ina sani zan baka jira nake hudu ta yi in tashi in tafi nema yanzu mu je ciki ke kuma mero ba za ki je ki fara aikace aikace eh, shi kenan ai kuma ka zo ka wallahi na ji daɗin zuwanka wallahi na ji daɗin zuwanka matuƙa da gaske kuwa ba komai wannan ai abu ne na wajibi ah, da wanda aka gayyata ya kamata yanzu. Mm, haka ne ka san wannan matattaka sai ana yi ana gyaggyara mata wayansu abubuwa saboda halin rayuwa saboda su nake in ga auren ku yayi ƙarfi yayi daidai ka zauna lafiya ba ka da wata damuwa a rayuwarka ka san matsalanka matsala ta ce ka san na ji labarin ma jiya a kasuwa ka sha shayi kana ta kallon ka wallahi ya kai wani labarin yanzu miki wallahi hmm. ai abin da ka damu da shi duk da zaka dinga bibiyar rayuwarsa wallahi ina bibiyar rayuwarka fiye da yadda baka tunani saboda na damu da kai kuma ban san na ganka cikin matsala idi da ƙwayar zarra wallahi gaskiya don magana ta gaskiya abubuwan nata kullum ƙara gaba suke na yau daban na gobe daban na jibi daban hmm. wato abin da zai baki mamaki shine duk lokacin da na tambaye ta akan ta gaya min dalilan da suka sa take ta bin waɗannan abubuwan sai ka ji babu wata amsa kawai la'iya kai dai kawai gadara ce da nuna isa irin ta ƙuruciya yanzu menene ne dai abin da ke ganin za a samu fita a kansa wanda shi yasa kika kira na zuna babban dalilin da ya sa na ce ka zo ido da ido mu samu ne magana da masu wani ke wa gidanmu magana in gidanmu magana kawai na magana su binne na koma gidanka da zama a'a ka damu ka damu ai saboda duk saboda irin wa'annan abubuwan da ke faruwa ne ka san wani saƙon fa ba zai yiwu a isar da shi ta waya ba fa dole sai ido na ganin ido da ta yi in kwaba mata da ta yi in ce mata bai sai kaga komai ya zauna daidai Ba ka da wata matsala baka da wata damuwa cikin gidanka wallahi ban san ina ganin ka cikin damuwa Kali na tashi yake wallahi a ce magidanci irin ka kana cin abinci a waje ka san abin a duba ne abin da kai alamun tambaya to dole sai ana duddubawa kuma shawarwari na isa akai akai ka gane kina ganin yanzu su mutanen gidan nan za su yadda haka a za su yadda bana aji ali kai ne fa wallahi za su bari da ka musu magana wallahi za su bani to shikenan zan yi magana su insha Allah amma dai sai nake ganin a matsayin ki na yaya ba kanwa ba ba lalle abin ya zo haka batun da bisa ƙa'ida ya ɗan saba da al'adar da aka saba gani. Mm. A <laughs> shekarun ba wai <laughs> wasu gwani don dai kawai hankali ne Allah ya riga ya sa na fita. Wallahi na riga na fita hankali bayan da za a yi ba damuwa. Kamar su magana za su bari. Na samu a gyaggyara matsalolin cikin gidan na wani saƙon sai ido na ganin ido. Ji'ali a ji'ali. <laughs> antiyanta shi kenan ba da mu. zan yi magana da su insha Allah shi kenan sai amin ya so sai in gaya musu in dai hakan shi ne mafita to Allah za mu na abin da ya faru mafita ne wallahi wallahi ta ɗan mafita ne amma aka gane haka bari sai na ka san wani saƙon ba yadda za a yi mutum ya isar da shi ta waya mm. wannan saƙon ido da ido ya fi kai waye <laughs> Hajiya, ga ruwan nan. Oh, ba a samu mai sanyi ba? Wallahi yau in nan ba a kawo ta ba tun da safe ne shi ya yasa. To, ya kamata a kila lawan ya gyara injin nan ba. To, na Hajiya. Ki je ki ɗora min ti. To shikenan. Haɗa min ti maza ki sauri. A'a. ɗan marka. Hajiya, hajjaji. Me kake kallo ta? Me ya faru hajiya? Wannan wani irin abu ne a gabana kake bin wata da ido kana kallanta? Haba hajiya. Ya za a ki faɗa haka? Ni ina nan fatin da muke magana na, ina hajjaji hajjaji. Kawai sai na tafi zuciya da ta tafi tunanin lokacin da muke dawafin ni kake gaya mawa lokacin da muka tafi dawafi dan marka dan marka ka fita daga ido na in rufe ka tashi ka tafi daki na ce ka tashi ka tafi daki dan marka to hajiya abincin an gama za a kama a'a ba abinci za a kawo maka ba eh, eh, eh, tirela abincin zan kawo in ajiye maka na ce ka tafi daki mana yaushe ne bikin ai ni ba a gaya min yau ne ba kin ga gashi mai gidan nawa kuma baya nan tunda na san halin shi ba bari na zai yi ma in zo ba Ki bari mu har zan zo ma in zo in dawo ma ba tare da ya dawo ba tunda ba wani sake mishi ma fiska nake ba ko ya dawo ya same ni ba nan to kenan.

Yalla To, tashi tashi tashi ki zauna mana. Zauna mana. A haka ma yayi wani. A tashi tashi tashi. A tashi mana. Wai Miro ina ne garin ku ne? Ni 'yar taura ce. ai sai fulanin taura ne ke. taura a wani bangare kike a taura a zango zango <laughs> gaskiya ne to yanzu mero idan ana so a je garinku yaya za a yi kenan garinmu kuma mm. garinmu ƙauye ne ah, yau ƙauye ne a ciki hmm? ƙauyen ba a zuwa ne Su shi kenan in ci zulai ta zo kaga sai mu tafi da ita tare ita ta sani a kinga kyale wani magana anti zare je ki kawai ki dora mana abincin ko to shikenan eh, Wai binta wani labari nake ji, wai za ki koma gidan kanwarki da zama. to wani irin wace irin hikima ce haka kina yadda ba kanwarta ba ki ce ki koma gidanta da zama kin taba gani an yi irin haka ya ta koma gidan kanwa da zama kanwa ce ba take zuwa te waya zaman daki amma ba wai ya gososo da ke kire shi zaki mata zaman daki ba kai tsakani ga Allah in ba bakin ciki kake so kaman ba tsakaninka da Allah mutumin nan ya unko kansa ya zo gidan nan ya tambaye su umma sun amince sun ce na je za ka ɗauko wannan maganan yanzu don girman Allah ne naka a ciki. Wani irin wani zamantakiya ki gyara mata zamanta in fitsari banza ne ka za ta yi mana. Ke ne ya hana ki gyara zamantakiyar gidan mijin naki ki koma. Yadda kika hura wuta a gidanki gidanki ya gagare ki zama shi ke son ki ita ma ki hura mata wuta. Yawa ya gaya maka ni na hura wuta a cikin gidana. wallahi tallahi hura mun akai wallahi ma hura mun wuta akai wallahi hura mun ita ina zan hura wutan cikin gidana akan ne to shi na ki take hura mata ta ta Allah dan annabi ya kakka mun baki ka banni na je gidan nan na je na zauna na gyara musu zamantakewa auren su ni kuma kuma yayi ka tsaya ma fa ka ji fa ni fa idan na shiga wannan gidan <laughs> Yaya ba zan fito ba. Ban gane ba. <laughs> Ba za ka gane ba, yaya. A ga ne. Ba za ki daura miki aure a kai da ke a gidan? Yara yake za ki zama a gidan ko me? Za ki zama babba ko mana. Ah.

عليكم يو Yawwa, عليكم Ali, ya kake? Lafiya lau alhamdulillah. Wallahi lafiya lau ina ta kiran wayanka baka ɗauka ba, na ce ko lafiya? Ta mun afuwa wayata tana silent kuma ina cikin uzuri gaskiya ban ga kiran ba sai yanzu da kika kira na gani. A'a ba komai wallahi ba komai wallahi na maka uzuri yanzu ma ni da ka ɗauki wayannan. nan ma na gode. To madalla. <laughs> to dama bugowa ne in gaya maka na gama komai na shirya na kinsa zuwa ya rage mu sai a shirya min tarba ta musamman a dafa ka gaya mata dafa mun kayan abinci mai shegen daɗi ga nan tafe to sai dai kuma gashi na da gidan nima na tara ba ta nan gaskiya don ba ma san ta fita ba kuma na ta kiran wayar ta ne ba ta ɗauka ba kin ga babu mai tarbarki kenan ya miki abin da ke bukata din a yanzu ba ta gida ba ta ina ka ta fito subhanallahi wannan wani irin tashin hankali ne wani irin yarinya ne da ba ta san yadda ake tarban miji ba ta bukka a gida kai kadai ha yanzu don girman Allah kai kadai ne a cikin gidan nan wallahi tallahi akwai matsala ganin nan zuwa yanzu yanzu nan jaka na kadai zan dauka to shikenan yanzu a kan da za ta baka kai kadai wallahi wannan ba bata san darajar miji ba ganin nan zuwa to na gode to sai kin a ina ina lillahi さんの力今に。Yawa, solution. Dama yanzu zan je tambayi ka me za a daura. abin da ya sa dama akwai wata magana da zani mai muhimmanci don haka na sauko yanzu na same ki domin mu tattauna to ina jin ka a mero ina so da ni da ke ba kuma ta hannun wani ba mu je garinku na sami iyayenki na yi musu magana akan ciwar ina so na aure ki aure kuma yalla mero na zo miki da wani abu ne mai kamar ciwar eh, sabon Allah ko kuma wani abu daban ina ga wani abu da na zo miki da shi abu ne na alkhairi yalla bai ba zan iya ba ka san dai hajiya uwar ɗaki na ne kuma kai ka san kai mijinta ne kuma na ga kan mun yana bin kamar mun yi cin amana ne mero ba magana cin amana yanzu ina hajiyar take hajiya ba ta nan na yi ta nuna miki abubuwa kamar irin na miki hannunka mai sanda amma ina ganin saboda yarinta ce ko kuma ƙuruciya shi yasa baki fahimta ba to kin gani dai ba yaro bane ba kuma hajiya ta tafi ba ta nan to don haka kin ga ashe duk wani abu wanda ya kamata mata ta yi wa mijinta gaba ɗaya ba na samunsa kin ga kenan rayuwata ta zama wata iri rayuwata ta zama rabi da rabi ban da ke da kike dan yin min girki da dan sauran wasu abubuwa da ban san ina zan sa kaina ba don haka ina ganin wannan ba wani abu bane ba Amincewar ki ita za ta bani dama na ƙara samun nutsuwa a cikin raina kuma kin ga ba sabon Allah mu kai ba abu ne wanda bai wa shari'a ba abu ne wanda kuma shari'a ta yarda da shi gaskiya wannan maganan ba da ni ba Gaskiya ba zan iya ba. Kamar cin amana ne idan na yi haka. Yanzu dai me za a daura? Ba ko ki ɗora da abin da ya dace. وعليك السلام ورحمة الله الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم <laughs> ya da fatan dai ka ƙoshi sosai ba wata damuwa gaskiya alhamdulillah <laughs> na samu ƙoshi sosai eh, na samu ɗumani na ya ka ji girki girki dai gaskiya coy <laughs> Ka ake su. wato irin wannan in kana samun sa kullum ai nan da nan zan murmure ai kwantar da hankalin ai ka tara kuma ka alhamdulillah to amma abin mamaki yanzu da irin wani abubuwan da kike yi kamar ba gidan ku ɗaya da ita fitar su ba ya kamata a ce ta gyara anya Hmm. wallahi da wuya saboda duk hanyar da zan bi in ga yarinyar nan ta gane muhimmancin ka wallahi dan na biya ta gagara ganewa saboda san wani irin kwakwalwa bane da ita kawai ni dai shawaran da nake baka dan dai ka wannan abin fa akwai damuwa akwai takura saboda ni ka san ban san damuwar ka to idan ka gwanin abin akwai takura kawai abin da ya fi ka ɗau mataki An binta ban san wani mataki zan ɗauka a kanta ba yanzu a karan farko yanzu ƙarshen matakin da zan ɗauka a kanta sai dai in ce in na gaji na haƙura da ita to idan na haƙura da ita yanzu wa zan sake kawowa ya take ina zan iya samun fiye da abin da nake nema a gurin wanda ban samu ba. da sai da kika biyo na hannu. a ah, wallahi ba zan baka ba sai kamin alkawari za ka dawo da wuri suna miki alkawari ni gaskiya ma ban son ka fitan nan kawai ya zama min dole ne kawai za ka dawo da wuri an dawo da wuri mana ah. ya za in je in dade aikin sanni ba zan dade ba ina da ke a gida sai kamin babban alkawari za ka salamu alaikum alaikum salam to yanzu na miki alkawari zan dawo da wuri <laughs> hmm? Me nake shirin ganin haka? Mero? Maryam dai. To. Mero me ke shirin faruwa? Kinga, ni za ki tambaya ba ita ba. To me ke shirin faruwa? Abin da kike gani a yanzu ba komai bane ba illa alkhairi. Aure muka yi yau kwana uku kenan da ɗaura aure ni da Mero. Ya? Eh. Ahmed? Ah, kina kin san akwai wata kalma ne wacce take ta wuce maganar aure kuma fa so yake a ce masa dan aure ne shi kaga yadda kai ke zuwa thank you yeah ya me yo kai ke ban sa rashin mutunci a a gaba na ki zo har gida ki kyari matata ba zai yiwu ba ta Bari mu me wa alaikum salam ƙawata wai kin san me nake gani yanzu haka ina tsakar gidanki to wallahi ganin idona wai kin san kwana uku kenan da ɗaura auren ɗan marka da shi da mai romana yar aikinki to gashi na'am Ajiya. a sa jam'i marasa mutunci ha to menene a ciki magana ce ai kawai ta aure a'a maciya amana ne ido na zan wanke tas in kika zo din ma ni ido bi da ke kwarai kuwa baki ji bane eh kwarai kuwa wanke idanuwa na zan yi tas in kika zo mai ido hudu da ni da ke ke bari baki ji in gaya miki in fa ba dan daraja aure ba da daga nan zan auno miki kwantenonin saki a nan gurin in sake ki ma gaba ɗaya Allah na tuba ki san cewar sai da na kama gida ta tukunna sannan ni aure saboda na san haka za ta faru tsakanin ni da ke eh kin da ne baki daure ni ba bari ki makocin malam Abu shine ya biya min kudin sadaki kuma ya biya mu kuɗin kama gida naira dubu sittin don haka kin ga kafin ma ki zo na ki dala ki rufe mun baki kawai kun goyen nan ke ma kawo gaban ki to da ma me zan tsaya da nan marasa mutunci ke malama kin da fita ki bar ni gida har na gara ka bari ki da ku zo kuna daga mutane hankali tattara kai ki kawai kun dawo sai sabon gida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 kamfani na Asalin wasu baya canjawa, asalin wasu baya sauyawa, asalin wasu ba a rabewa, asalin wasu ni da kai ne. Asalin wasu biyayya a gun iyaye e tabbas yana da riba ko bayo ba wata ran zai samu alkhairi amma ni ta wata zam na kasa gane ta Allah ka fi da ni a wanga hali.